ya ce shi jariri a cikin mafarki yana nuna baƙin ciki ne da wahalhaloli za su samu ga ainihin mai rike shi matuƙa ya zama namiji ne saboda abin da yake faruwa jariri idan ya faɗo wahala zai taba mutum har zuwa wasu shekaru yawa sannan idan mutum ya markin jariri yana nuna mewa wasu al'amura na wasa ko wargi zai faru da shi idan mutum ya tsinci jariri ko kuma aka haifan masa jariri a cikin gidansa ya zamanto an tsare shi a kurkuku ko an tsare shi a bayan kanta na police ta samu mutum ko kuma wata husuma ko talauci to duka wannan abubuwan za su yaye da yadda Allah maɗaukin sarki da bisharar da ya gani na cewa an ba shi yaro ƙarami wata fassara suka ce a idan ya zamanto yaron da aka bashi ba abin da ya masa na bayan gari ko a ce kashi kenan ko kuma fitsari ko ya masa kuka amma idan ya masa wannan ɗayan cikin abubuwan nan guda uku to ɓacin rai zai samu mutum babban ɓacin idan mutum baya da lafiya ya ga ya haihu ta baki mutuwa zai yi allah sauke idan mace ta ga ta haihu a baki ita ma mutuwa za ta yi amma idan mutum ya ga an fa an haihu ya mace to mewa Allah sarki zai fitar da shi daga cikin wani ɓacin rai mai girma da yake ciki in ko ba cikin ɓacin rai to ɓacin rai zai shigo wallahu a'lam